taken bikin ranar yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro na bana dai shine kawo ƙarshen malaria ta kai na za a fara hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa duk da nasarorin da ake samu na rage barna da cutar ke yi har yanzu ana samun mutuwar mutane sama da dubu ɗari biyar a kowace shekara sanadiyar wannan cuta ana alakanta koma baya da ake samu a nasarar yaƙi da cutar a najeriya da karuwar rashin tsafta musamman tsakanin 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya raba su da su. dr sale abba wani likita ne mai aikin sa kai a sansanonin 'yan gudun hijira a cewarsa yanayin da 'yan gudun hijiran ke ciki ke ƙara hayyafar cutar kusan duk wanda ka duba mai zazzabi kusan gaba ɗaya wanda ya zo maka da zazzabi za gani malaria ne yake damunsa kuma an ka kula a environment din tunda ainihin yanayin zamantakewa da suke babu tsafta za ka tarar kuda suna yawo kyankyasai suna yawo da sauransu za ka tarar yawanci wa'annan abubuwan shi yake asasa cututtukan da muke gani anan. hukumomi dai na cewa suna bakin kokarin su na ganin an samar da magunguna kyauta da kuma gidajen sauro da jama'a za su ke kwana don samun kariya game da feshi a wuraren da sauran ke da yawa. mala waziri shine shugaban hukumar yaƙi da zazzabin cizon sauro a jihar borno tana yin abubuwa kamar raba gidan sauro kamar kwashe irin abin a cikin muhalli kamar yadda sunan ya nuna zazzabin hanyar cizon sauro ake samu gwamnati ta rabar da kwayan magani na kariya kamar rigakafi na zazzabin cizon sauro in mutumin da aka ga ya kamu da zazzabi haka za a yi gwaji a tabbatar in zazzabin cizon sauro ne sai a bashi maganin zazzabin cizon sauro kuma mata da suke da juna biyu in suka je asibiti au ana ba su gidan sauro sannan kuma ana sake ba su wani kwaya shi ma rigakafi ne sai dai yan gudun hijira na cewa su kan ba ta yaki da sauro suke yi ba ta cikin su kawai suke yi sunana muhammad muhammad mu kuma yanzu ba ma ta gidan sauron muke ba ta abinci muke sunana ngore modu amma mu kuma ba shi bane mu a gaban mu saboda mu yunwan da take damu ma ita ma wannan cutan sauro ne saboda mu muna son gwamnati da Allah ta taimaka ta ba mu abinci da yaran mu mu ci mu koshi in mun koshi ne ma su zo su yi mana daga baya su zo zo su yi mana magana amma saboda haka mu gaskiya mu yunwa da take damu ma ya shi Abu Ubaida Ma'azu wani jami'in kiwon lafiya da ke yaki da cutar malaria na ganin har yanzu kuma ba su dauki hanyar kawo karshen cutar ba bisa dalilin sa kamar haka an bar jaki ne ana dukan teki an kashe kuɗi an sai gidajen sauro an rarraba amma gidaje nawa yanzu zaka samu suna amfani da wannan gidajen sauro kaɗan ne gidajen sauron ba amfani da su yadda ya kamata sai ka ga Eh, yara suna kwanciya dab da gidan sauron har yana kawo rashin iska akwai misalai ɗaiɗaiku dai haka da aka samu amma samu rasuwa a sanadin gidan sauro a inda a ce sauron aka yaka ya zan cewa babu su to kwayar cutan koda akwai ta a ƙasar babu mai yaɗa ta daga mutu zuwa mutum to dole ta ta mutu a haka nan masu yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro sun shawarci yan gudun hijira da ma sauran jama'an gari da su tsaftace muhallinsu tare da tabbatar da amfani da gidajen sauran da suka samu bilyamin yusuf maiduguri arafai hausa